خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا بالزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل أعظمتكم على سواء وإن أدري أقريب أو بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله yau lahadi 26 ga watan ramadan hijira na da shekara 1431 daidai da biyar ga watan tara shekara ta 2010 za mu fassara آية 90 أخذوا آية 90 ta سورة آل إمران إن شاء الله قال الله سبحانه وتعالى كل الطعام كان حلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل يعيدوا على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين كل الطعام كان هلا لبني إسرائيل Allah madaukaki ya ce dukkan abinci ya kasance halal ne ga banu Isra'il, illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi sai dai fa abin da Isra'ilu ya haramta ma kansa min qabli an tunazzala at kafin a saukar da littafin at-taura qul fa'tu bit-taurati kace ku kawo littafin at-taura din fatluha ku karanta in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya in dai aka buɗe a taura za a taras da yadda Allah maɗaukaki ya faɗa a cikin alkur'ani فمن افترى على الله كذب من بعد ذلك فأولئك يعلمون ومن افترى على الله don haka wanda ya kirkiro ƙarya ya jingina ta ga Allah min ba'd zalika a bayan wannan bayani fa ulaika humu zalimun waɗannan su ne azzalimai qul sadaqa Allah qul sadaqa Allah فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين قل صدق الله كتي الله يا فدي غسكيا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا سيكو بتفرك النبي إبراهيم عليه السلام كنا ما سكرك تاوازوا غسكيا وما كان من المشركين النبي إبراهيم بكسن تينا تكما سشركا الله تبارك وتعالى با waɗannan ayoyi na suratu ali imran sun tabbatar mana cewa akwai wani mutum da ake kiransa isra'ilu wanda a kansa allah tabaraka wa ta'ala yake wannan bayani kowane abinci halal ne ga banu isra'il sai dai fa abin da isra'ilu ya haramta ma kansa waye isra'ilu din nan bil ijma'i innahu yaqubu alaihi salam babu ko saɓani tsakanin malaman sunna cewa malaman musulunci sun tabbatar da cewa mutumin da ake ce ma isra'ilu shine annabi yaqub alaihi salam annabi yaqub jikan annabi ibrahim alaihi salam annabi yaqub dinnan shi ake kira isra'ilu allah maɗaukaki ya ce dukkan wani abinci allah ya halatta sa ga zuriyar annabi yaqub sai dai abin da shi annabi yaqub din ya haramta ma kansa <clears throat> wannan babu shakka malamai da sashin <clears throat> musulunci sun tabbatar da cewa isra'ilu shine annabi yaqub alaihi salam annabi yaqub dan annabi ishaq annabi ishaq dan annabi ibrahim alaihi salam waɗannan dukkansu annabawan allah ne tabaraka wa ta'ala to zuriyar annabi yaqub su ake kira banu isra'il Allah ya tabbatar mana cewa bai haramta wani abinci ga banu Isra'ila ba ‘ya'yan annabi Yaqub din nan <clears throat> sai dai abin da shi kansa annabi Yaqub ya haramta ma kansa sannan ya haramta ma kansa din nan abincin kafin ma saukowar littafin attaura saboda shi littafin attaura an saukar da shi ne ga annabi Musa annabi Musa ko yana cikin jikokin annabi Yaqub alaihi salam don haka kenan annabi yaqub ya haramta ma kansa cin wani abinci kafin ma Allah ya aiko annabi Musa kafin a ba ma annabi Musa alaihi salam littafin at-taura shine Allah yake idan kuna shakka to ku kawo littafin at-taura ku karanta za ku tarar da wannan magana haka ne take a ciki kuma wallahi gaskiya ne in ka duba surar da ake ce ma Genesis a cikin Bible uh, littafin Genesis sura ta talatin da biyu za ka samu daga aya ta 26 21 har zuwa aya ta 28 magana ake game da tarihin annabi yaqub alaihi salam kamar yadda malamai suka tabbatar da cewa sunansa annabi yaqub wanda Allah madaukaki ya maida ya zama Isra'ilu haka nan ma za ka samu a cikin Bible sai dai abin takaici malaman tafsiri sun ɗauko wannan labari da ke cikin bible cancan suka sanya a littafansu da dama wanda ku wannan labari da ke cikin bible akwai ƙage da ƙarya wanda aka jingina ma annabin allah bai kamata a ce irin wannan kissa an ɗauko ta an sa a cikin littafin tafsiri ba ka duba littafin bible genesis sura ta 32 aya ta 26 suna magana tarihin annabi yakub cewa Allah tabaraka wata'ala ya aiko mala'ika zuwa gare shi mala'ikan ya rikida ya koma halitta ta ɗan adam amma ya taho gidansa a siffan ɓarawo magana da ta zo kenan a cikin babu yanzu irin wannan magana a sa ta a cikin alkur'ani mala'ika ya rikida ya taho a siffan ɓarawo, ya shigo gidan annabin Allah shi ko annabi ya kama shi da damba suka dinga kokuwa tsawon dare har gari ya waye dambe ake ya dinga ka da wannan mala'ikan lokacin da shi mala'ikan jikinsa ya gaya masa tsabar wahalan da ya sha hannun annabi yaqub da ya ga gari ya waye then the man said let me go for it is daybreak gari ya waye fa sake ni mana in tafi annabi ya then uh, but jacob replied i will not let you go unless you bless me wai annabi yaqub ya ce ba zan sake kaka tafi ba sai kayi min albarka in ba haka ba mun dinga damban nan kenan don Allah ka ji irin wannan magana kuma a littafi mai tsarki wato shi mala'ikan ya ji jiki duka wajen annabi yaqub har gari ya waye mala'ikan ya ce to ka sake ni in tafi ya ce ina sai kayi min albarka in ba ka min ba mun dinga damban nan kenan aya ta 27 demand asks him what is your name wannan mala'ika da ya taho a siffan barawa ya ce masa to gaya min sunanka sai ya ce jacob he answered a aya ta 28 ya ce then the man said your name will no longer be jacob but israel daga yau ba za a sake kiranka yaqub ba daga yau an canza sunanka zuwa ga isra'il because you have struggled with god and with men saboda kayi dambe da Allah kayi dambe da mutane ta'ala Allahu an qaulihim uluwan kabira kayi dambe da Allah kayi dambe da mutane an haɓa kam kuma ka ka da su duka la hawla wala quwwata illa billah wannan maganar ita ce malamai da dama malaman tafsiri suka ɗauko ta daga bible cancan suka sanya ta a cikin littafin alkur'ani suna fassara ayar alkur'ani kuma wannan kuskure ne Allah madaukaki ya haramta mana gaskanta maganarsu musamman inda maganarsu ta yi cikas ma wata aya ta alkur'ani amma ala kulli halin wannan kissa ta tabbatar da mu'ujizar alkur'ani abinda Allah ya faɗa shi ne kullu ta'ami kana hillal li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi annabi yaqub daga cikin sunayensa akwai Isra'il kaga wannan kisa nasu duk da cewa akwai kareraki da dama amma ya tabbatar da cewa annabi wato sunansa eh, shi ake kira da suna annabi eh, isra'il eh, abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da dalilin da yasa annabi yaqub ya haramta ma kansa cin wani abinci an samu hadisin abdullahi bin abbas wannan shine abin da ya inganta ta sashin musulunci abdullahi bin abbas ya ba da labari ya ce akbalat yahudu ila rasulillah yahudawan madina sai ga su gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya abal qasim inna nas'aluka an khamsati ashiya baban qasim kasan ba za su ce masa rasulullahi ba tun ba su yarda annabin Allah bane eh, ba su yarda da cewa annabin Allah bane don haka suke kiransa abul qasim da alkunya ya kai baban alkasim za mu yi maka tambaya akan abubuwa guda biyar fa'in an ba'ata na bihinna in ka ba mu labarin amsan abin da za mu yi maka tambaya a kai dinnan a rafna annaka nabiyun mun san cewa kai annabin Allah ne wata ba'ana ka kuma za mu bi ka فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه irin alkawarin da annabi yaqub yayi da ƴaƴansa a lokacin da annabi yusuf yake kasar masar yana gidan sarauta a lokacin da shaidan ya shiga tsakanin annabi yusuf da ƴan uwansa annabi yusuf ya samu ɗaukaka ƴan uwan nan suna ƙauye aka samu wani lokaci da aka yi fari sun tafi wajen annabi yusuf alaihi salam lokacin da suka shigo misira neman abinci annabi yusuf ya sa aka auna musu abinci ya musu alhairi kafin su rabu sai ya ce musu to idan kuna so in kyautata muku in za ku dawo ku zo da kanin kudin na dan karami a lokacin da suka dawo wajen babansu annabi yaqo suka ba shi labari su buɗe kaya sai ga ma su an maida musu a ciki suka ce to baba gashi dai ana buƙatar abinci a yanzu kuma wannan mai mulki mutumin kirki ne ya ce fa in ba mu sake komawa da ƙaninmu ba to ba zai sake ba mu abinci ba mu muna ganin da za ka kyale mu tafi da ƙanin nan namu to babu mamaki fa za mu samu alkhairi mai yawa a wajen wannan mutumin mai mulki babansu shine annabi yaqo yana shakkan irin abin da suka yi na saba alkawari akan annabi yusuf alaihi salam shine yace musu lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsikan min Allah la la ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsikan min Allah la ta'tunni bihi illa an yuhata bikum فلما آتوا موثقهم قال الله ألا ما نقول وكيل annabi yaqub ya ji maganar su suka ce ka ba mu kanin mu mutafi tafi da shi wannan mutumin da ke cikin masu mulki mutumin kirki ne ya ce idan ba mu je da kanin mu ba ba zai ba mu abinci ba kuma da za mu je da wannan kanin namu za mu samu alkhairi mai yawa ya ce قال النبي يعقوب ba zan sake wannan yaro ku tafi tare da shi ba hatta حتى تؤتوني موثقا min Allah sai kun bani tabbaci na Allah madaukaki la ta'atunna ne bihi za ku dawo min da shi Ah, saboda kun taɓa yi min magana kuka saba akan yusuf lokaci yana ɗan ƙarami kuka ce za ku tafi wasa da shi a bayan gari na yi muku gargaɗi kuka bani baki to gashi nan abin da ya faru tsakaninmu na rabu da annabi yusuf alaihi salam to yanzu ba zan sake muku wannan yaro ba sai kun bani tabbacin cewa za ku dawo min da shi illa an yi hafa biku sai fa in an fi ƙarfinku amma za ku yi iya ƙoƙarinku ku ga cewa kun dawo da yaron nan falamma atahu mawsiqahum lokacin da suka bashi tabbaci mun tabbatar maka baba da ikon Allah za mu dawo da kanin mu dinnan kala sai yace to Allahu alama naqulu wakil Allah wakili ne akan abin da muke faɗa Allah yana gani lokacin da waɗannan Yahudawa suka zo gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya abul na inna nas'aluka an khamsati ashiya' muna maka tambaya akan abubuwa guda biyar idan ka ba mu amsansu fa in an ba'tana bihin na arafna annaka labiyun wattaba'naka in dai ka ba mu amsa mun san kai annabin Allah ne kuma za mu bi ka manzon Allah ya ce ku bani tabbaci kamar yanda annabi Yaqub ya dauki tabbaci wajen ƴaƴansa a wancan zamani suka ba shi tabbaci idan ya ba su amsa za su karɓi addinin musulunci kala sai manzon Allah ya ce hatu ku bani ta ku guda biyar zan ba ku amsa ɗaya bayan ɗaya bi iznillah qalu suka ce akhbirna an alamatin nabi ka ba mu labari wace alama ake gane annabin Allah babu wanda ya san wannan amsa sai annabin Allah qala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace musu tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu alamar annabci idanun annabin Allah suna bacci amma zuciyarsa ba ta bacci eh, ba kamar sauran mutane ba ne don kowane ɗan adam ya kwanta bacci zuciyarsa ma ta shagaltu amma ban da annabin Allah bayan eh, ka duba sahihul bukhari hadisi na 138 wani babban tabi'i ana kiransa ubaidu bin umair ya ɗauko wannan magana cewa ru'uyar anbiya'i wahayun mafarkin annabawa ma wahayi ne don in annabin Allah yana kwance mafarkin da yake yi sako ne na Allah tabaraka wa ta'ala zuwa gare shi saboda haka da ya tashi bai cewa mafarki ne abin da ya gani din nan gaskiya ne saboda haka zuciyar annabin Allah ba ta bacci idanunsa su suke bacci kazo suka ce to mun ji na farko saura guda hudu akhbirna kaifa tu'annisu mar'a wa kaifa tuzakkir ka babu labari yaya ake a samu ya mace ya ake a samu ɗa namiji gashi kuma a iyayensu guda mutum ne da matarsa za ka samu wannan haihuwa an haifi ɗa eh, namiji wancan haihuwa a haifi ya mace wannan haihuwa ɗa namiji wancan ya mace wai me ke sa a samu bambanci tsakanin haihuwan nan قال في النبي صلى الله ya ce يأتي يلتقي المعاني a lokacin da miji da matarsa suka yi jima'i maniyi guda biyun nan suna haduwa fa'iza alama rajuli ma al mar'ati lokacin da maliyyin namiji ya jayi maniyin mace to dan da za a haifa namiji ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'iza alama mar'ati ma'ar rajuli unisat idan kuwa maliyyin mace ya rinjayi maniyin namiji to mace za a haifa ka duba sahihul bukhari hadisi na za zaka ga wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsar tambayar su ta biyu kalu suka ce akhbirna ma harrama isra'ilu ala nafsihi ka ba mu labari menene annabi isra'il ya haramta ma kansa kamar yadda Allah madaukake faɗa kenan cikin sura uh, uh, al-Qur'ani suratu Ali Imran ayat da muke karantawa kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzalu eh, tunazzalu tawra suke ce ka ba mu labari yadda annabi yaqub ya haramta ma kansa wani abinci don shi ake ce ma annabi isra'il qala sai manzon Allah ce, kana yashtaki irqan nisa yana kukan ya kamu da wata cuta wadda ta rike mai ƙafa. da turanci ana kiranta sayatika falam يجد شيئا يلائمه illa البان كذا وكذا فحرم fa luhumuha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai samu abinda yake dacewa game da shi ba face ya haramta ma kansa kamar nama raƙumi da sauransu da fatan Allah madaukake ya bashi sauki a wancan lokaci an samu labari daban-daban game da abinda annabi yaqub yayi a dalilin kamuwa da wannan ciwo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi alwashi idan Allah maɗaukaki ya bashi sauki to ya bar cin naman raƙumi Allah ta tabaraka wata'ala da ya warkar da shi daga ciwon shine dalilin da ya sa annabi yaqub ya bar cin naman raƙumi har zuwa mutuwar shi su kuwa zuriyarsa banu isra'il sai suka gaji wannan halin alhali bai shafe su ba shi yasa Allah ya ce min qabli an tunazzala at-taura ai alƙawarin annabi yaqub yayi ma Allah ne in ya warkar da shi ya haramta ma kansa naman raƙumi an yi abin kafin littafin a taura ya sauko shi ko littafin taura shi ya kawo dokokin Allah ku yi kaza ku bar kaza ah, ta ya za a yi ka yi aiki da abin da baya cikin littafin ka a ko da dai maganar gaskiya ce kamar misali abin da ya auku ga annabi yaqub ah, labari ne wanda ya tabbata amma kuma shi annabi yaqub din ai ba shine Allah ya ba mu littafin at-taura ba annabi Musa ne alaihi salam lokacin da annabi Musa eh, Allah ya ba shi littafin at-taura ya halatta cin komai a cikin at-taura amma ba yahude sai ya ce ba zai ci ba saboda kakan annabi Musa yayi yi kansa alkawari in ya samu sauki ba zai sake cin nama rakumi ba eh, kaga abin akwai shirme a ciki kakan annabi Musa shine annabi Yaqub yana cikin manyan kakanninsa Shi ne wanda ya ma Allah alkawari idan na samu sauki ban cin naman raƙumi Allah bai bashi doka ba sai da aka kawo zamanin jikansa annabi Musa alaihi salam Allah ya bashi littafin at-taura sai ya ce dukkan abinci halal ne banu Isra'ila suka ce a banda naman raƙumi don kakan annabi Musa ku lura da wannan abin Allah bai ba annabi Musa littafi kowane abinci halal ne su sai suka yi wa dokar Allah kwaskwarima suka ce a banda naman rakumi dalili saboda kakan annabi musan ya haramta ma kansa cin naman Shi shine sai Allah ya ce min qabli an tunazzala taura ya haramta ma kansa cin naman rakumi kafin a saukar da littafin a taura yanzu an saukar da littafin a taura kaga kenan dokan da ke littafin a taura shine wanda ya kamata a ɗauka? ba shari'ar da ta auku a wancan zamanin ba don ko da Allah maɗaukaki ya shar'anta abin da ya auku a wancan zamani tun da yanzu an saukar da wani littafi shari'an ta canza kamata ya ce ku yi aiki da littafi a taura ba abin da aka shar'anta shi ga annabi yaqub alaihi salam ba qalu banu isra'ila suka ce sadaqta Yahuda muhammadu ka faɗi gaskiya kaga kenan cikin tambayoyin nasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa guda uku wannan dalili yasa malamai suke kafa hujja da wannan hadisi akan cewa annabi yaqub shine annabi isra'il ah, saboda lokacin da yahudawa suke tambayar manzon Allah ga ya mana dalilin da yasa ah, annabi yaqub ya haramta ma kansa cin wani abu suka kira shi da suna isra'il da a ce ba shi bane da manzon Allah ya gareta su amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskanta maganar su wanda shi yake tabbatar da cewa isra'il sunansa annabi yaqub alaihi salam suka ce akhbirna ma hadha ra'adu sai mu je tambaya ta hudu ka ba mu labarin <clears throat> rugugi da muke ji a lokacin da hadari ya dauru za a yi ruwan sama ka ji rugugi sama tana ƙara wannan ƙara da ake ji ba mu labari a kansa ƙala sai manzon Allah ya ce malakun min mala'ikacin lahi azza wa jalla rugugin nan da kuke ji mala'ika ne cikin mala'ikun Allah magwayi da ɗaukaka muwakkalun bi sahabi wanda Allah ya wakilta shi shi yake kulawa da giragizai na duniya biyadihi a hannunsa kowane girgije yake an koko wata riwaya aka ce fi yadihi mihrakun min a hannunsa akwai tsuman giyar wuta sautun min narin shi ake cewa mihrak tasjuru bihil mala'ika a sahaba mala'ika in ya ɗauki wannan tsumangiya na wuta da shi yake razana giragizai ɗin yasjiru bihi sahab manzon Allah ya ce da wannan tsumangiyan mala'ikan yake razana giragizai ya suƙuhu haisu amarullah yana kora su inda Allah madaukaki ya nufin a zubar da ruwan sama kalu nan ma suka ce sadaka ka faɗi gaskiya ya Muhammadu saura guda hmm. inna ma baqiyat wahidatun tambaya ɗaya tak ta saura wahiyar latinu bayi uka in na biha amsar ta ce za mu maka mubaya'a akai in ka ba mu labarin eh, gaskiyar al'amarin fa innahu laysa min nabiyyin babu wani annabi illa lahu malakun yatihi bil khabar face yana da mala'ikan da yake kawo masa labari fa akhbirna man sahibuka sai ka bamu labarin waye kai kuma mala'ikan da aka zaba maka wanda yake kawo maka labarai daga sama kala sai manzon Allah ya ce jibrilu alaihi salam mala'ika jibrilu ne kazo suka ce a kai kai kai jibrilu zaka allazi yanzilu bil harbi wal qitali wal azabi jibrilu da muka karanta a littafin mu in kaji ana yaki shi ya kawo in kaji wato ana wata rigima shi ya jawo in ka ji azaba ta zo duniyan nan shi ya zo da ita ai na wannan makiyin mu ne mu bani isra'ila yanzu shi yake zuwa ma da sako law qulta mika'ilu ai da ka ce mika'ilu ne alladhi yanzilu bir rahama wanda kuma kowa ya sani shi mika'ilu ai mai tausayi ne duk abin da ya shafi rahama na tausayin bayi to mika'ilu ke kawo kamar min nabatin in kaga turo ya fito to akwai aikin mika'ilu a jiki wal qatar in kaga ruwan sama na sauka akwai aikin mika'ilu lakala to da dai shine to da tun mun mika wuya amma tunda ba shi bane a to shikenan sai mu sallama fa anzala Allah azza wa jalla Allah ya saukar da aya kul man kana aduwwan li man kana aduwwan jibril إنه نزله على قلبك مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لجبريل الله يتشكى يا مسو وند دي يزما مكيم ملائكة جبريل وند دبي كونر ملائكة جبريل فإنه نزله على قلبك شيء سوكر القرآن أكن زوجيرك إما باي سودي شيء وانا أيكي كما saukar da qur'anin nan bai yi ba illa bi iznillahi face da izinin Allah eh, don haka ba wai haka kawai ya tafi dauko alqur'ani inda Allah ya aje shi ya kawo shi ya saukar a zuciyar annabi Muhammad a'a Allah da ya kira shi ya ce ga aikin da zaka yi ya kuma tafi ya yi wannan aikin musaddiqan lima bayna yadayhi kuma alqur'anin da jibrilun ya kawo aka saukar zuciyar annabi Muhammad ba magana ce sabuwa ba alkur'ani yana gaskanta littafan da suka zo kafin zuwansa don haka maganar guda ce ku bauta ma Allah ku bar bautan mutane ku ji tsoron Allah ku kyautata ibadar ku gare shi magana da ke cikin littafan Allah duka guda ɗaya ce wa hudan kuma shiriya ce ta Allah wa bishira lil muslimin albishir ga masu imani wanda ya karbi saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu lil mu'minina wato masu imani ko Ah, yana albishir ga waɗanda suka yi imani da sakon mazan Allah wanda duk ya karɓi wannan sako mako masa aljanna to sai Allah ya ce kul man kana aduwwan lillahi man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mika'il fa inna Allah aduwwan lil kafirin Allah madaukake ce man kana aduwwan lillah to ku sani duk wanda ya zama makiyin Allah a domin ai mala'ika jibrilu ba haka kawai ya ɗauko sako ya zo da shi duniya ba Allah ne ya sa shi wanda ya ƙi jibrilu wa yake ƙi Allah ya ƙi saboda haka idan baka san mala'ika jibrilu saboda shi ya kawo alkur'ani kana nufin baka son Allah man kana aduwwan lillah duk kuwa wanda ya zama maƙiyin Allah wa mala'ikatihi maƙiyin mala'ikun Allah wa rusulihi maƙiyin manzannin Allah wa jibril wa mikala da mala'ika jibril da mika'ilu to albishirin sa fa inna allaha aduwwul lil kafirin shi ma Allah makiyin kafirai ne sai a ja a kama fada eh, kai fada da Allah Allah yana shirin fada da kai Allah ya ce إلا الفاسقون ولقد أنزلنا إليك آيات بينات للي حقيقة من سوكر ما دا آيوي ما سبياني يا كي محمد صلى الله عليه وسلم وما يكفر بها باب وندكي كين آيوي القرآن إلا الفاسقون سيدي متانا بنزا wallahi babu mai kin wa'azin musulunci sai mutumin banza Allah ka sa ba mu cikinsu wannan hadisi yadda ka ji mun karanta shi al-imam ya rawaito su cikin jami'u wato jami'u sunan littafin al-imam tirmidhi hadisi na 3117 haka nan al-imam an-nasa'i fil kubra da al ahmad bin hanbal a cikin al-musnad haka abu nu'aym cikin littafin sahihiyatul awliya mujallal na hudu shafin ɗari uku da biyar da kuma al'imam bukhari ya kawo hadisin cikin tarihul kabir a tarihul kabir Eh, in ka duba mujallar na biyu shafin 114 zaka ga wannan kissa akwai riwaya guda wadda al-Imam al-Bukhari ya kawo cikin wannan littafin nasa na tarihi da kuma Ibn Sa'ad a cikin At-Tabaqatul Kubra mujallad na farko shafin 174 haka nan Ibn Abi Hatim cikin tafsirinsa da Dalailun Nubuwa na al-Imam al-Baihaqi in ka duba mujallar na shida shafin 266 al-Imam al-Baihaqi ya kawo wannan kissa a cikin dalilai da ke tabbatar da annabcin annabi Muhammad wato manzon Allah yana faɗin magana wadda cike na gaibi banu Isra'ila waɗanda suka yi zamani da manzon Allah Yahudawa sun yi ƙoƙarin jarabta gaskiyar manzon Allah kuma suka tabbatar wallahi annabin gaskiya ne al-Imam al-Baihaqi ya rubuta littafin ake kira Dala'ilun Nubuwa Dala'ilun Nubuwa dinnan ya rubuta dalilai ne kawai waɗanda ya ware ya yi littafi a kai hujjoji waɗanda suke tabbatar da gaskiyar manzancin annabi muhammad in ka dubi littafai kamar tafsirin al'imamu tabari uh, mujallar da farko shafi 358 haka nan addurrul mansur na al'imamu suyuti inda yake fassara wannan aya ta suratul baqara da kuma al-isaba fi tamyiz sahaba littafin tarihi na ibnu hajar al-asqalani mujallal shafi 606 haka nan Ibn Ishaqa ya kawo a cikin littafinsa na tarihi kitabu sira siratu ibnu hisham mujallal nabi shafi ɗaya. wanda babu shakka malamai sun ce hadisin yana da kyau cikin waɗanda suka nuna hadisin yana da kyau akwai Muhammad Nasiruddin Al-Albani in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 1872 zaka tarar da wannan labari ko kuma sahihu jami'i sagir hadisi na 3553 an samu magana ta sayyiduna ali ali bin abi talib abdullah bin abbas abu hurairah abu zarrin kifari tabi'ai kamar mujahid ikrima abu salih waɗanda suka ba da tabbacin gaskiyar wannan hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kowannensu yana faɗin irin abin da ya taho cikin wannan hadisi na manzon Allah kamar misali tambayar da yahudawa suka yi masa ka ba mu labari game da rugugi wanda muke ji idan ana hadari wannan ƙara da ake ka ba mu labarin dalilinsa annabi sallallahu alaihi sallam ya ba su labari malakun min mala'ikacin lahi azza wa jalla <clears throat> mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala in ka ji an ce ar-ra'du mala'ika ne daga cikin waɗanda suka ba da irin wannan fatawa akwai sayyiduna ali abdullahi bin abbas baya ga wannan hadisi da abu huraira da abu zarri waɗanda dukkan su sahabbai ne in ka dawo ga tabi'ai ga su mujahid ikrima abu salihi dukkan su sun faɗi irin wannan magana har ma ibnu abdul barri yana da littafin da ake kiransa al-istizkar ibnu abdul barri yana cikin manyan malamai musamman ta sashin mazhabar al-imamu malik Allah ya ji kansa a tsawon tarihi yana cikin manyan malaman sunna a cikin al-istizkar mujalladi na takwas shafin 588 eh, ibnu abdul barri yace innal qawla bi anna ra'ada sautu malakin huwa qawl jumhuril cewar rugugi da kake ji a sama lokacin da ake hadari wannan murya ce ta mala'ika wannan ba maganar mutum guda ba ne akasarin malaman sunna haka suke faɗa in ji ibnu abdulbari kuma gashi an samu al'afar min sahaba wa tabi'in misalin su shine yadda ya taho cikin al'adabil mufrad na al al-bukhari ka duba hadisi na 252 wanda muhammad nasiruddin al-albani ya ce shi ma labarin yana da kyau a maganar abdullahi bin abbas ana ba da labarinsa cewa abdullahi bin abbas a zamanin shi kana idza sami'a sautar ra'adi idan ana hadari aka je rugugi daga cikin gajimare qala abdullahi bin abbas yana cewa subhanallazi sabbahat lahu tsarki ya tabbata ga wanda rugugin nan suke matasbihi qala sana abdullahi bin abbas yana cewa inna ra'ada malakun yan'iqu bil ghaifi kama yan'iqu ra'i bi ganami abdullahi ibn abbas yace rugugi da kuke ji a cikin gajimare a lokacin da hadari ya haɗu murya ce ta mala'ika yanda ka san mai kiwon dabbobi yake tsawa ga dabbobinsa in za su yi barna ko kuwa wata dabba za ta yi dama ko hagu ya mata daka mata tsawa ta dawo haka wannan mala'ika yake daka tsawa magiragizai yana ba su umarnin Allah in ji Abdullah bin Abbas wanda in ka duba littafin al'imamu shaukani ne da ake cewa Fathul Qadir mujallal uku shafin 77 al Shaukari ya ce wa qad ruwiya nahwu hadha anhu min turuqin wannan magana da aka ba da labari game da Abdullah bin Abbas ta samu riwaya da yawan gaske hadisai da dama sun bada labarin Abdullah ibn Abbas sahabin manzon Allah yana tabbatar da cewa rubugin nan murya ce ta mala'ika yake bada umarni ga giragizai lokacin saukar da ruwan sama kamar yadda mai kiwo yake bada umarni ga dabbobinsa وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أن الرعد ملك baya ga Abdullahi bin Abbas akwai Abu Huraira wanda shi ma sahabin manzon Allah an samo hadisi an samu labari game da shi yana cewa rugugi da kake jin nan mala'ika ne wa na akhraja nahwahu Abu Sheikh an Ibn Umar an samo hadisi kuma daga Abdullahi bin Umar shi ma sahabin manzon Allah yana faɗin haka وأخرج ابن المنذر an مردوية عن ابن عباس قال الرعد ملك da kake jin rugugi din nan mala'ika ne sai yace ce ismuhu arra'adu kuma sunan mala'ikan kenan ma arra'adu don haka babu shakka abu dai wanda ya tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan an samu maganar daga sahabban manzon Allah ga Abdullahi bin Abbas ga Abu Huraira ga Abdullahi bin Umar ga sayyiduna ali bin abi talibin ah, kamar yadda ya zo cikin sunan ah, bai haƙi sunan kubra ah, da kuma al-musnad na al-imam ahmad in ka duba siyar a alamin nubala mujallaji na tara shafi ɗari biyar da arba'in da takwas za ka ga labarin da aka ɗauko na sayyiduna ali yana cewa arra'adu malakun wato rugugi da kake jin nan mala'ika ne kuma sunansa kenan ma arra'adu wal barku walƙiya da kake gani mihrakun min hadidin wata tsumangiya ce na karfe. in ji sayyidina ali bulala ne na karfe a hannun mala'ikan nan idan ya shauɗa shi ne sai ka ga wannan ƙyallin ya fito wanda ake ce walƙiya fa haza ma ruya an sahaba kaga kenan magana kenan da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai sayyidina ali abdullahi bin abbas abu huraira abdullahi bin amrin radiyallahu anhum ajma'in min anna rada malakun rugugin nan mala'ika ne wa huwa marwai aiban an gairi wahidin min tabi'in baya ga sahabbai ga tabi'ai kamar mujahid kamar ikrima kamar al-imam ad-dhahhak wanda in ka duba hilyatul awliya abu nu'aymu ya kirga tabi'ai da ke da wannan fahimta a mujallar na uku shafi ɗari biyu da hamsin da takwas ah, haka nan kuma siyar a'lamin nubala mujalladi na da da biyar ko ka duba tafsirin ibnu jarir a tabari inda yake fassara wannan aya ya dauko maganar mujahid bin jabar almajirin abdullah bin abbas radiyallahu anhu wanda shi ma tabi'i ne yana cewa ar malakun yazjiru sahaba bi sautihi rugugin nan mala'ika ne wanda ke daka tsawa ga giragizai da muryarsa wanda in ka duba hatta littafin al-imamu shafi'i wanda ake cewa kitabul ummu mujalladi na farko shafi 254 ka ga magana da ya dauko ta al mujahid yana cewa ar-ra'du malakun wal barqu ajnihatul malaki eh, yas yaskunu sahaba ma ashbaha ma أشبه ما bi zahir al-qur'an bayan al-imam shafi'i ya dauko maganar mujahid wanda yake tabbatar da cewa rugugin nan mala'ika ne sannan sai al-imamu shafi'i ce wannan magana ta koyi kama da zahirin nassin alqur'ani domin in ka dubi alqur'ani zaka tarar da eh, ayar da ta dace da wannan magana kamar misali suratul ra'ad wanda sura ce guda da Allah madaukaki ya bata wannan suna aya ta goma sha biyu Allah ya ce huwa huwa alladhi yurikum al-barqa يغشع السحاب الثقال الله هو الذي يريكم البرق الله شيء يكنونا مكو والكيا lokacin da hadari ya haɗu sai ku ga walƙiya wani haske yana kamawa cikin wato gajimare to Allah shi yake nuna muku wannan walƙiya haufan wa tsama'an dan wasu su ji tsoro wasu kuma su yi kwaɗayi Allah ya nuna muku walƙiya saboda hikima kamar na farko wannan ya sa maka tunanin akwai Allah wanda kai ka sani walƙiyan nan kaɗai alama ce da take gwada wato iko na Allah yana da girma kuma kamun Allah zai fi kamun kowa ka duba da yadda walƙiyan nan take ratsa sararin samaniya yadda ya taho cikin hadisin manzon Allah a ce maka giya ce a hannun mala'ika me ya zatanka giya wadda mala'ika ke koran giragizai da shi a ce maka an ba wa mala'ika damar yawa ɗan adam azaba anya ku zai tsira don haka Allah yana saukar da walƙiyan nan saboda ya zama abin tsoratarwa ga wasu wa tsama'an ya zama abin kwaɗayi kuma ga wasu ga wurin da ba su da ruwa sun yi shuka babu ruwa suna ta roƙo Allah ya kawo ruwa da sun ga walƙiya da su ce to madalla ashe kaga walƙiyan nan wata hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala wa yunshi'u sahaba thiqal kuma Allah shi yake kirkiro gajimare masu nauyi waɗanda suke ɗauke da ruwa mai yawan gaske wa zai yi haka wa yusabbihu ar-ra'd wa yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal malaa'ikatu min khifatihi ويرسل الصاعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ الصحابة الثقال ويسبح الرعد بحمده الله ده كان سيتي اراد abin ده تبا باكين bahaushe ko الرعد sunan ملائكه ne in ji sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce arra'adu raadu din nan rugugin nan yana tasbihi da godiya ga Allah don haka alimamu imam Shafi'i ce ma ashbaha ma ƙala mujahidun bi zahirin Qur'an mujahid ya ce raadu malakun ar-ra'adu nan mala'ika ne maganar ba ta sayyidina Ali ce maganar kuma ta yi kama da ta sai Abdullahi bin bin Abbas zai sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam da dama sun faɗi haka ashe in ka dawo alkur'ani sai ka samu Allah ya ce ar-ra'du yana tasbihi ashe kenan ar-ra'du halitta ne a don haka ya tabbatar cewa ar-ra'du nan mala'ika ne cikin mala'ikun Allah wanda yana tasbihi bihamdihi yana mai godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wal mala'ikatu min khifatihi ga kuma mala'iku suna cikin tsoron Allah wa yursilu sawa'ika Allah yana sako tsawa lokacin da ake ruwan sama fa yusibu biha man yasha sai ya samu wanda Allah ya nufin ya sama ana cikin ruwa Allah ya saukar da tsawa daga sararin samaniya ya sauka akan wanda Allah ya nufi wannan bai ishe ku ishara ba Allah ya ce wa hum yujadiluna fillah amma duk da haka suna gardama game da al'amarin Allah wa huwa shadidul mihali alhali Allah mai tsananin dabara in ɗan adam ya fito ta gaba Allah ya san hanyoyin da zai shawo kansa Allah mai tsananin dabara ce in aka ce shadidul mihal kalma ce min alhauli kamar ka ce la haula wala quwwata illa billah Allah mai tsananin dabara ne amma ɗan adam yake gardama da shi wanda duk inda ka fito Allah maɗaukaki akwai inda zai kama ka wanda babu shakka ta duk inda Allah ya kama ka baka tsira malamai na tafsiri suna da dama waɗanda suka yi bayani akan cewa wannan kalma da ta zo cikin suratul ra'ad bi ma'ana yusabbihu ar-ra'du ar-ra'du dinnan malaman tafsiri suna cewa mala'ika ne cikin mala'ikun Allah kamar yadda abin ya taho daga bakin sahabban Annabi Muhammad A daga cikin littafan tafsirai kamar misali ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi mujallad na farko shafi 217 yace wa ala hadha tafsir aksarul ulama akasarin malamai in dai zaka bude littafin tafsiri abinda zaka gani ka dubi fassaran wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi zaka ga akasarin malaman tafsiri suna cewa ar-ra'du dinnan mala'ika ne cikin mala'ikun Allah eh, saboda magana ce ta sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, al-imam al-imam al-qurtubi yace eh, ismu sautil masmu wato muryar da ake ji suke cema an ar-ra'du بمعنى إن الرعد اسم ملك يسوق الصحاب والصوت المسموع منه تسبيحه إن كدوب تفسير الإمام البغوي مجلد أكو شافي نقوم شاء ينا فسر وأن آية هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ الصحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده الإمام البغوي يتي أكثر المفسرين ما في يوم ما لمن تفسيري suna cewa inna ra'ada ismu uh, kenan uh, mujallad na farko zaka taras yana fasara wannan aya da cewa wa yusabbihu ra'adu huwa malakun muwakkalun bi sahabi yasuquhu mutalabbisan bihamdihi yana fassara wannan aya da cewa mala'ika ne ake ce ma ar-ra'adu yake kore giragizai lokacin da yake koren giragizai sai yana tasbihi yana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi haka nan ka duba tafsirin al-Imam alusi ruhul ma'ani mujallar na 11 sha uku shafi na 119 yace wallazi ikhtarahu aksarul galibin malaman hadisi كون الإسناد حقيقيا بناء على أن الرعد اسم للملك الذي يسوق الصحاب wannan hadisi da ya kawo labarin wannan mala'ika mai kulawa da uh, wato giragizai wanda ke kulawa da ruwan sama labarin nan da ya taho labari ne wanda yake hakikatan ya tabbata don haka babu shakka maganar sahabban manzon Allah kenan maganar malaman hadisai kenan har ma shekul islam yana bayani saboda an samu waɗanda suke kawo cikas kan wannan magana musamman ga wanda ya karanta ilimin kimiyya sai a karanta masa a ce masa to faga abin da Allah ya faɗa Allah ya ce rugugi da ake ji a cikin sararin samaniya a lokacin da hadari ya haɗu murya ce ta mala'ikan Allah kuma tasbihi yake illa kawai dan adam bai gane abin da yake faɗa amma tasbihi yake da irin harshen da Allah ya nufe shi amma mutumin da ya karanta ilimin kimiyya sai ya ce a ka'ina abin da muka karanta ba haka bane yanda ruwa ke haɗuwa sai ya kuma bayani dalla dalla kenan sai ya zamanto yana ƙoƙarin kawar da wannan nassi na ayar alkur'ani don haka shekul islam ya yi martani akan wannan magana cikin majmu'u fatawa ka duba mujallar na 24 shafin 263 shekul islam ibn taimiyya ya ce wa amar ra'adu wal barku kamar yadda ya taho rugugin nan da ake ji da kuma walƙiya da ake gani fa fil hadisin marfu fi tirmizi wa ghairihi ya samu hadisi na al-Imam wanda aka tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Yahudawa lokacin da suka yi manzon Allah tambayoyi cikin tambayan sun masa tambaya su ila anir ra'adi game da wannan rugugi fa qala manzon Allah yace malakun minal mala'ika muwakkalun bi sahabi wani mala'ika ne cikin mala'ikun Allah amsar da manzon Allah ya ba mu banu Isra'ila kin wato Yahudawa muwakkalun bi sahabi mala'ika ne da Allah ya wakilta shi ya kula da giragizai ma'ahu makhariqu min nari yana rike da giya na wuta ya suku bi hafaha yana kora giragizai haifu sha Allahu inda Allah ya nufin a saukar da ruwan sama ah, Sheikhul Islam ya ce to ga magana daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa ya ce mala'ika ah, sannan wannan walƙiya da kake gani tsuman giya ce a hannunsa ƙara da kake ji muryarsa ce kuma tasbihi yake yana zikirin Allah wannan abu ya taho daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan in ka duba makarimul akhlaq littafin wani malami da ake kiransa al-kharaiti ya dauko maganar sayyidina ali annahu su'ila anir ra'di fa qala malakun an yi tambaya ga sayyidina ali yace mala'ika ne wasu ila anil barki an tambayi sayyidina ali walqiyan nan fa fa qala sai yace makariku bi aidil mala'ika tsumangiya ce a hannun mala'ika bulala wanda yake kore giragizai da su wa fi riwayatin anhu makhariqu min hadidin biyadihi wata riwaya sayyidina ali yace a tsumangiya ce na karfe a hannun mala'ika warwai fi zalika asarin kazali wa qad ruya an ba'd salaf aqwalu la tukhalifu zalik shaykhul islam yace baya ga sayyidina ali an ruwaito daga wasu sahabbai sannan an ɗauko maganganun malaman farko waɗanda duka dai suke fassara wannan magana daidai da yadda ya taho cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ruwiya an ba'd salaf aqwalu la tukhalifu zalik ka qawli man yaqulu innahu ah, istiqafu ajrami sahab bi sababi indigatil hawa'i fihi pressure da ake samu a cikin sararin samaniya game da tiriri wanda ke daukan ruwa daga ƙasa ya kai sama inji shekul islam wanda malaman kimiyya suke bayanin dalilin samuwar hadari iska ce ta ɗauki ruwan daga ƙasa ta kai shi zuwa sama a lokacin da waɗannan wato iska wannan iska ya kai ruwa sama ɗin nan to sai ya zamanto wato halittar da ke cikin wannan giragizan suke gogayya da juna a dalilin haka sai ake samun walƙiya sai ce to ko da malamin kimiyya ya yi nasa bayani shekul islam ya ce fa hada la yunaqidu zalik wannan maganar sa bata warware maganar manzon Allah ba Ka yi bayanin kimiyya a wannan element shi ya haɗu da wannan kafin abu kaza ke samuwa shekul islam ya ce duk dai har yanzu ba a warware maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba فإن الراد مصدر رأد يرعد رعدا وكذلك الرائد يسمى رعدا كما يسمى العادل عدلا والحركة توجب الصوت كي كايدا malamin kimiyya kafin wani abu ya samu sai an samu element da suka wato cuɗanyi juna kaga kenan an samu gogayya tsakanin abubuwa guda biyu shekul islam ya ce to ai haka ne idan aka ce sauti na mala'ika rugugi sauti ne na mala'ika wannan bai canza daga magana da kai faɗa ba fal mala'ika hiya har tuharriku saha mala'ika shi ke motsa giragizan ah, don akwai inda malaman kimiyya suke wato suke mantuwa sun tabbatar da cewa babu shakka akwai abin da ake ce ma nature sun tabbatar da wannan Allah ne ba su yadda akwai shi ba eh, ba duka malaman kimiyya ba wato kafiransu sun tabbatar da akwai abin da ake ce ma nature suna cewa halittan farko na duniya an samu wani abu da ake kiransa big bang babban ƙara da aka samu wani babban ƙara to wannan lokaci kuma shine eh, halittar taurari suka fara fitowa daga jikin wannan ƙara da aka samu to tambayar anan ƙara tana iya samar da kanta ko ku dole wani abu ya sa a yi ƙarar to tunda akwai abin da ke sa a yi ƙara ya gwada maka akwai Allah to kenan rugugi da kake ji kun yadda wasu ƙwayoyin halitta ke cuɗanya da juna kafin Allah maɗaukaki ya canza halittar ruwa da yake eh, tsari na befo ya dawo ga ruwan sama ɗin to wannan gogayyar da ke aukuwa tsakani shi ke haifar da sauti da ake ji cikin eh, wato gajimare to wannan gogayyar wa ya sa a yi shekul islam ya ce mala'ika ne akwai abin da zai yi motsi da kansa ta zai yi ba iska in ka ga ta motsa wallahi da izinin Allah a iska halitta ce daga cikin halittun Allah ta baraka wa ta'ala don haka idan aka ce ƙara da ake ji cikin gajimare murya ce ta mala'ika sai ce allazi huwa shafatahu wa lisanuhu wa asnanuhu ko kai dan adam aka ce yi magana murya ta fito ai abubuwa da yawa suka haɗu suka yamuce kafin nan murya ta fita ya shekul islam ya ce ba akwai kana da leɓe guda biyu sai da ya aiki ko kana da harshe sai da shi ma ya aiki wa asnan kana da haƙora sai da suka yi aiki wa lahatuhu saman bakinka wannan ramin da a ce babu shi muryar da bata fito ba saboda haka saman bakinka sai da ya aiki wa halakuhu maƙogoranka ya tura ciki ya dawo waje waɗannan abubuwa sai sun haɗu sun yamutse kafin nan kalma take fitowa daga baki shin wa ya sa waɗannan abubuwa suka yi motsi Allah don haka tun da an ce ma murya ce ta mala'ika shekul islam ya ce babu cuka da warwara magana har yanzu tana nan wake da ikon sanya wani abu ya yi motsi in banda Allah tabaraka wa ta'ala don haka idan ka buɗe baki kana magana in ji shekul islam lokacin da kake wa'azi ku yi kaza ku bar kaza ku ji tsoron Allah na'am kai kake magana amma abubuwa da yawa suke haduwa suna motsi kafin magana take fitowa uh, huhunka ya huro iska makogoronka ya takaita fitar iskan gwargwadon irin kalmar da ake so ta fito daga baki leɓenka ya yi motsi yanda wannan harafi zai bambanta daga wani harafi sannan haƙoranka su ma suna taimakawa don haka in mutum ya tsufa za ka ji muryarsa ta canza saboda haka akwai aikin da haƙora suke yi akwai aikin da harshe yake yi shekul islam ya ce sai ka tara ayyuka da dama sannan a samar da kalma ɗaya da take fitowa daga bakin ɗan adam to haka nan sauti da ke fitowa daga rugugi baya fitowa face a dalilin motsin abubuwa da dama kuma waɗannan abubuwa da suke motsi eh, umarni ne wanda Allah ke ba wa mala'ika ya yi wa kaunuhu lam'anun na da kake gani an samu kyallin wuta awul ma'u la yunafi an yakuna lami'u mikharaqan bi yadil malak cewa wannan kyalli na wuta a sararin samaniya wanda ake ce ma walƙiya sai aka ce ma dorina ne a hannun mala'ika a karka yi mamaki inji ji shekul islam ibn taimiyya fa innan nara talma'u bi yadil malak kal mihraqi mislu ah, muzajjil matar yanda san. wato dai walƙiyan ke kamawa hakanan kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana da dama ya ba mu mala'ika tsuman giyar da zai yi umarni ga giragidai a dalilin umarninsu wato a dinga samun wannan walƙiya wal malaku yujji sahaba kama yujji sa'iqu lil matsi yanda kasan mutum ne ya hau kan abin hawa kamar raguni kana rike da aka akalansa sai yadda kaga dama in gaba kake so a tafi ragumin ya tafi kamar mutum ne ya hau mota in sitere na hannunsa sai abin da ya ga dama motar nan za ta yi to haka nan mala'ika Allah madaukake ba shi ikon sarrafa al'amura na duniya shekul islam ya ce ba wai ruwan sama ne kadai ba wazzalajilu min al'ayati ka duba eh, girgizan ƙasa ka ji a ce an yi girgizan ƙasa a wannan ƙasa a waccan ƙasa allati yukhawifu Allah biha ibadahu wanda Allah madaukake yana tsoratar da bayinsa ta dalilin waɗannan eh, wato girgizan ƙasa da ake samu kama yukhawifuhum bil kusufi ana zaune rana ta ɓace wata ya kama ta koko wata ya kama rana wa gairi waɗannan abubuwa abubuwa ne da ban tsoro waɗanda Allah ke turo mana akai akai saboda ya tunatar da mu domin da Allah ya sakar ya sakar mana haka nan da fasadin ya wuce haka to amma Allah tabaraka wata'ala cikin ikonsa kamar yadda yake turo manzanni su zo su yi ma mutane wa'azi haka nan kuma Allah ke turo mala'ika su aikata wani abu a duniya wanda zai cire maka tunanin zaman duniya ya sa maka tunanin haɗuwarka da Allah kamar misali ana zaune lafiya sai gari ya kama girgiza a yi girgizan ƙasa ka ji mutum dubu ɗari sun mutu eh, gashi dai ana zaune lafiya kuma kai ka sani babu ilimin da zai iya hana girgizan ƙasa aukuwa babu dabarar da ɗan adam zai yi iyakan abin da za ku iya shi ne kawai ku ƙirƙiro abin da zai nuna muku Eh, za a yi misali in ma ya iya baku labari kenan domin galibi sai an yi girgizar kasar sannan ake cewa yana da karfin dugo kaza to inda ko sai yana da karfin dugo kaza me yasa ku faɗa ba kafin a yi jama'a su bar garin ashe kaga sai da aka yi kafin ma kuma na'urar nasu yi aiki gashi an yi na'urar ne saboda ya ba da labari za a yi girgizar kasa a wuri kaza amma kuma ba zai faɗa ba sai an gama ta'adin ya riga ya kare sannan sai a ce to girgizan ƙasan ƙarfinsa kaza yau ai ko buku faɗa ba ya gama barnarsa to ana shekul islam ya ce wannan mala'ika Allah ke turowa ya kama gari guda ya ɗan motsa ta don a tuna maka fa akwai ranar haduwa da Allah akwai wani ƙarfi wanda yake nan ƙarfin nan da ya fi dukkan wani ƙarfi na duniya akwai wani iko wanda ya gagari iko na ɗan adam wanda kaga wa'azi ne ishara ce ga ɗan adam ta sashin ma yanayin zamantakewa da muke a wannan duniya baya ga malamai suna zuwa suna mana gargaɗi ana cikin zama shikenan sai a ga rana ta ɓace kuma dare ya kama ka ɗaga ido ka ga taurari to yau kuma ga ranar ta ɓacewa zai dawo mana da ita kaga ana dai tuna maka akwai fa Allah ka ji tsoronsa shekul islam ya ce to waɗannan abubuwa min al-ayati wal hawadis wa hikimatu kauniha ayatan yukhawwifu Allahu biha ibadahu Allah yana ba mu bayansa tsoro ne da waɗannan abubuwa hatta ruwan sama ka ɗaga ido ka ga gari ya murtike wuri ya zama baki wulu sannan ga walƙiya ga kuma ƙara mai tsananin gaske kaga wannan shekul islam ya ce wata aya ce wadda Allah maɗaukaki ke tsoratar da bayansa da ita wa amma asbabu suna da sabubba asbabin yi asbabihi indiqatul bihari misali Ah, Allah ta tabaraka wa tun tunda bai nuna mana mala'ika ba ba za mu gansu ba ah, suna zuwa ne su yi aikin su su koma to shikenan sai ya sanya sababi duk wani abu da ka sani akwai sababi sababin na girgizan ƙasa misali indigatul bihari fi jawfil ardi sai a ce maka ai akwai wata yar kafa ce da aka samu tsakanin duwatsu wannan yar kafa ta nan ne aka samu zafi wanda ke fitowa daga tsakiyar duniya ya bubbugo ta wannan guri to ɓuɓɓugowar wannan wuta ta wannan guri shine ya motsa manyan duwatsu da suke rike da duniya motsin da suka yi shine ya sa wannan gari ya girgiza har aka samu wannan ta'adi ko ko ka ji an ce an samu ambaliyar ruwa kamar tsunami da aka samu dukan motsi ne wato na manyan duwatsu na duniya shekul islam ya ce sababi ne kawai allah ya sa jikin dutsen amma waye mai yin wannan aiki mala'ika allah zai turo ya ce ka je ka motsa dutsen shikenan sai a bar mu da aiki Allah ya kara mana kariya mimma yu'ayyidu ma alaihi ammatul mufassirin wal muhaddisin akwai hadisin da ke cikin sahihu muslim kitabu babu sadaka hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam labari baina rajulun bi ardi wani mutum ne tafiya ta same shi yana cikin tafiya a daji al wasi'a babu mamaki yana cikin rairayi hamada yana tafiya gurin da babu itatuwa rairayi ne fasami a sautan fi sahabati sai ya ji wata murya cikin gajimare a sama kuma sai Allah ya buɗe kunnensa sai ya ji abin da ake faɗa cikin wannan rugugi ɗin rugugi irin na hadari sai ya ji Allah yana cewa ana cewa iski hadikata fulani ki je ki shayar da gonarwa ne. abin da cike kenan a cikin gajimare an faɗa shi Allah ya buɗe masa kunnensa don haka yasa ya iya jin harshen da mala'ika ke magana da shi amma dai manzon Allah ya tabbatar mana ƙarar da kake ji cikin hadari murya ce ta mala'ikan Allah tasbihi suke suna zikirin Allah mala'ika na ba da umarni kamar da manzon Allah ya faɗa malakun minal mala'ika muwakkalun bis sahabi ma'ahu makhariqu min narin yasuqu biha sahab yana kora gajimare zuwa inda Allah madaukake nufin ya saukar da ruwan sama Allah ya buɗe kunnan wannan mutumi sai ya ji ana cewa ki je ki shayar da gonar wani ana ba ma wannan gajimare umarni fatanaha zalika saha wannan gajimaren yana kallo sai sai ya ga ya karkata kamar misali yana tafiya ya ji an yi magana ta saman sa ya daga kanshi sai ya ga gajimaren da aka ma wannan umarni yayi wata lahiya. kamar misali a ce yayi ta arewa fa afraga ma'ahu fi harrati shi ma sai ya bi wannan gajimare yayi arewan gajimaren na tafiya yana bin inda ya nufa yana zuwa sai ga Allah ya saukar da ruwan sama wannan ruwan sai aka yi shi akan wata marmara marmara ce ba rairayi ba kuma abin ya auku cikin hamada misali kamar wurin da ya zamanto an shiga wuri ne na rairayi babu itatuwa da sauransu da aka yi wannan ruwa akan marmara fa'iza sharjatun ya duba gefe sai ga marmaran nan ta, ta samar da wato wani lambatu guda ɗaya min tilka shuraji wato ya zama to akwai lambatu a wannan guri amma dai duka sai suka haɗe suka samar da lambatu guda ya zama dai ruwan da Allah ya saukar akan wannan marmara ya taru wuri guda ya gangara ya bi rafi ɗaya lambatu guda sai ya bi wannan rafi yana bi inda ruwan ke tafiya ruwan saman an yi shi kan marmaran ya gangara ya bi lambatu daya yana tafiya fa ta abad zalikal ma kullahu sai ya ga cewa wannan lambatun ya dauke ruwan saman da aka yi gaba daya fatatabba alma'a yana tabi inda ruwa yake tafiya shi sai ya ga karshe ba dai an ce gonar wani ba fa'iza rajulun yana tahowa ƙarshen inda lambatu ya kare sai ga wani mutum nan qa'imun fi hadikatihi yana tsaye cikin gonarsa yuhawwilul ma'a yana yana da cebur a hannunsa eh, da abin nan fatanya bi mishatihi ya bude bude kawai hanya ruwa yana shiga yake an gama masa aiki an saukar da ruwan a wani guri aka taho da ruwan iyaka zuwa godashi. shi ga fatanya hannunsa yana bude ma ruwa eh, abin nan kunyayyaki ruwa na tafiya faqala lahu ya gama ganin abin mamaki sai ga dai to bai kamata ya tafi bai yi tambaya ba sai ya ce masa ya abdullahi ya kai bawan Allah masmuka don Allah ka gaya ni sunanka saboda yana so ya haɗa sunan da sunan da ya ji ɗazu kada sai ya ce suna sunanawa ne yana faɗa masa ya ce lal ismul sami a fi sahabati sai ji sunan ya dace da wanda ya ji a cikin gajimaren nan inda aka ce je ki shayar da gonar wani sai zama suna ɗaya faƙalar lahu ya ce masa ya abdallah lima ne an ismi don me kake tambaya ta sunana in ji mai gona kenan fakala sai ce inni sami'tu sautan fi sahabi alladhi hadha ya yaqulu ina cikin tafiya ka ji labari da, sai kawai na ji murya cikin sararin samaniya ana cewa aje a shayar da gonar wani sami'tu sautan fi sahabi alladhi hadha uhu wanda a dalilin haka aka samu ruwan saman da ya gangaro zuwa gonar kadin nan ana cewa iski hadiqata fulanin lismika aka kira sunanka eh, to lallai da kuwa ya zama to duk kasan nan babu wanda aka tura ruwa gonarsa sai naka to fa lallai kana da wani abun mamaki wanda ya kamata a sani ka yi wa Allah ka gaya min ba ma tasna'u fiha wannan gona ba ta banza bace me kake yi cikin gonan nan qala sai ce amma iskulta haza tun tunda ka faɗi wannan kuma asiri na ya riga ya tonu saboda shi waliyin Allah bai fallasan kanshi al'amari ne na gaibi al'amari ne na karama wanda Allah madaukaki ya baka to baka tona e, al'amarinka matukar mutum ya samu walittaka ta Allah tabaraka wa ta'ala za a same shi mai ikhlasi don haka shi mai wannan gona bai so a ce wani ya taba sanin sirrin al'amarinsa ba a to Allah da kansa ya yi nufin ya fallashi al'amarinsa saboda al'amarinsa ya zama darasi ga mutanen ƙarshe wannan dalili yasa Allah ya buɗe kunnen matafiyi ya ji ana cewa a je a ba mu gonar wani ruwa wanda a dalilin haka ya bi sansalan al'amari har dai iso ga gonar wannan mutum shi yasa mai gona ya gane hikima ce ta Allah Allah ne ya nufin ya tona al'amarinsa shi yasa ya ce masa amma izkunta haza tunda ka bani labarin nan ba abin babu laifi don na gaya maka gaskiya fa inni to idan akwai abu da nake yi wanda har yasa ni samu taimakon Allah haka in dai game da gonan nan ne to bari ka ji yace anzur ila ma yakhruju minha ina duba amfani da na samu cikin wannan gona lokacin da aka yi girbi fa saddaku bi sulusihi sai in kasa amfanin gonar kashi uku in dauki kashi guda in bayar sadaka wa akulu ana wa iyali sulusan da ni da iyalaina za mu ci kashi ɗaya cikin uku wa aruddu ha sulusahu kashi ɗaya cikin uku kuwa kuɗin da na samu to shi zan mayar a gonan wato da shi za a sai taki da shi za a yi kaza za a yi kaza wata hidima dai ta gona to wannan shi ne za a maida kaga ya kasa kashi uku kashi guda talakawa ne kashi guda nashi kashi guda hidimar gona wata riwaya cewa wa aj'alu sulusahu fil masakin was-sa'ilin wa ibn sabil ya kirga waɗanda ake bama da kashi guda na talakawa yace da misakai da masu tambaya wanda zai zo ya roƙa yace wane ba da abinci ka taimaka min wa ibn sabil da matafiyi waɗannan su ne nake hadawa sai in basu a lokacin girbi kaga ba duk manomi zai iya wannan ba a ce ya kasa amfanin gonansa kashi uku ya ɗauki kashi guda ya bayar sadaka wannan abu mai wahala ne ka lura mana zakkar gona nawa ake kasawa a bada wanda ya gagara bare a ce maka mutum ya kasa kashi uku ya bada kashi guda wannan mutumin ya ce lallai babu shakkar aikin naka aiki ne na mutanen kwarai wanda ba abin mamaki ba ne Allah ta baraka wa ta'ala ya baka gudunmawa a dalilin haka saboda in ka duba jami'ul ulum wal hikam na ibnu rajab al-hanbali mujallad nabi 23 ya kawo wannan kisa yake bayanin darussan da ke cikinsa masu yawa to abinda malamai suke faɗa game da wannan hadisi sami'tu fi sahabi alladhi hadha ma'uhu yaqulu iski hadiqata fulani lismika wannan mutumin Allah ya bude kunnansa sai gashi yana ji ana cewa aje a ba ma gonar wani ruwa a ashe kaga kenan Allah ya tabbatar da maganar malaman sunna cewa sautin da kake ji a cikin gajimare murya ce ta mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan kissa wadda manzon Allah ya bada tana tabbatar da cewa duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isar masa kuma duk wanda ya yi tawakkali ga Allah to fa Allah zai bashi arziki ta inda baya tamani kamar yadda ya faɗa a suratu saba aya ta talatin da tara qul inna rabbi yabsutu ربي يبسط الرزق لمن يشاء من أقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الله يشيك يا مسو الله يشيك يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا مسو ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر من عباده ويقدر له الله shi ke shimfiɗa arziki ga wanda ya nufi kaga Allah ya ba mutum dukiya wanda shi kansa bai san yawanta ba wannan aikin Allah ne wa ya kadiru la kuma Allah shi ke kuntata dukiyar ga wanda Allah ya nufi duk inda ya tafi nema ya rasa gabas da yamma kudu da arewa al'amura su toshe ya ji gari ya masa ɗaci ba aikin kowa ba ne banda Allah in ji shi Allah shi ke bayarwa kuma Allah shi ke harawa Allah ka ba mu yadda da hukuncinka wa ma anfaqtum min shay'in duk abin da kuka batar ko menene in ji Allah duk abin da kuka batar ko menene fa huwa yukhlifuhu Allah yana cike gurbin sa duk abin da kuka batar to Allah zai cike gurbin sa wallahi da zaka dauki naira goma ka bada sadaka ba za ka mutu ba sai Allah ya cike gurbin naira goma nan bayan ladan da ya maka tanadi a ranar tashin kiyama wa huwa khairur raziqin Allah shine mafificin masu bada arziki wanda ya dace da hadisi al-qudusi na manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya bana adam anfiq unfiqu alayka ya kai dan adam ka bayar in baka idan kuwa ka hana Allah ya hana ka e, ka bayar in baka duk sa'ilin da ka fitar da kuɗi ka bayar kamar adashe ne wallahi zaka dauka ba za ka taɓa yin asara ba daga duniya bare kuma lahira waɗanda suka yi cikan ma wannan hadisai da wannan magana da ta zo cikin alkur'ani akwai kiristoci na taɓa magana da wani malamin kirista da ke magana cewa ya za a ce rugugi da ake ji wai maganar mala'ika ne wato da ke jahili ne bai ma karanci littafin nasa ba bible da ce to ai musulunci ne faɗa ma da ɗan sauki mu abinda manzon Allah ya karanta da mu murya ce ta mala'ika amma da ka karanta bible za ka ga abin da aka ce muryar Allah ce gaba ɗaya don haka in taɓargaza ne wa ya fi ka duba job sura da suke kiranta job uh, littafin job sura ta talatin da bakwai aya ta biyu listen listen to the roar of his voice to the rumbling that comes from his mouth ana maganar Allah wai ka saurari muryarsa ka ji wani rugugi da ke fita daga bakin shi wai bakin Allah he unleashes his lightning beneath the whole heaven idan ya fito da walƙiyan nan kaga ya game sararin subhana and sends it to the ends of the earth after that comes the sound of his roar he thunders with his majestic voice wai Allah shi ke kawo rubuji uh, da tsawa uh, ta muryarsa madaukakiya uh, saboda ka tabbatar Allah ake magana a kai a cikin wannan sura sai ya ce God's voice thunders in marvelous ways wai muryar Allah tana wato rugugi ta hanyoyi da yawa he does great things beyond our understanding ah, kuma in ka duba littafin da ake kiransa psalms ah, sura ta tara, aya ta uku nan aka fito da maganar a fili ah, suke cewa the god of glory thunders the lord thunders over the mighty waters wai allah tabaraka wa ta'ala shi yake sa rugugi da ake ci a cikin sararin samaniya kuma wannan rugugi yake cewa yana yasa ne a saman ruwa bi ma'ana da shi ake saukar da ruwa yana zuwa duniya kenan mu da aka faɗa ta sashin musulunci duk hadisin da ya taho a in ma ka ɗauki maganar abdullahi bin abbas ko ta sayyiduna ali ko ta malaman sunna duk fassarar da suke makalma ta yusabbihu ra'adu ana cewa ar-ra'adu mala'ika ne ba a taɓa cewa Allah bane don haka muryar da kake ji cikin rugugi murya ce ta mala'ika abinda musulunci ya karantar da muke nan, ba muryar Allah tabaraka wa ta'ala ba ah, wannan shi yake nuna cewa da yawa suna addinin amma ba su san menene addinin nasu ya karantar da su ba a ah, shi yasa zaka samu ga magana tana cikin littafin su amma sai su je suna gardama da musulmai a kanta wanda da ya duba littafin bible da ya tarar da abin da aka faɗa a ciki <clears throat> cewa rugugi magana ce ta Allah ba ma maganar mala'ika ba ta'ala Allahu an qaulihim uluwan kabira akwai mas'aloli waɗanda ya kamata mu yi la'akari da su game da wannan hadisi da muka karanta na annabi sallallahu alaihi wasallam a da farko kamar yadda hadisi ya taho maji'ul janin zakaran aw unsa annabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa sun masa tambaya me dalilin da ya yasa ake samun ƴa mace ko ɗa namiji tsakanin ma'aura guda biyu wannan lokaci su haifi ɗa namiji wancan lokaci a haifi ya mace me ke kawo dalilin haka an san komai akwai sababi na'am mun yadda Allah shi ke yin komai ko amma Allah da ke yin komai sai ya sanya ma komai kuma sababi suna tambayin manzon Allah ya sababin ba wai suna tambayan wake haka ba da sun tambayi manzon Allah wake sa a haifi ya mace in aka tashi haihuwa nan gaba kuma a haifi ɗa namiji mm. da manzon Allah ya ce musu Allah ne amma sun tambaye shi sababi da ke sawa shine sai manzon Allah ya musu bayani wannan <clears throat> ya samu riwaya da dama wanda in ka dawo ta sashin malaman kimiyya suna cewa hada sabab mu'alliqun bir rajuli wal mar'a ma'an abinda ake ce masa chromosomes ta ne ake samun halitta bambancin halitta ta ɗa namiji da kuma ƴa mace wanda bai yiwuwa a ce an samu halittar halittar dan adam daga jikin mace kadai ko ko daga jikin namiji kadai dole sai an samu tsakanin biyu din nan da namiji da kuma mace to wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wannan harshe ne na malaman kimiyya su kira abin da cewa chromosomes ko su kira shi da wata harshe na ilimin kimiyya wanda suka sani yadda yake wajen manzon Allah wannan ilimi shi ko manzon Allah ya fassara shi da yadda ya taho cikin wannan hadisi ya samu hadisai da yawa kamar misali akwai hadisin Anas bin Malik ya taho da lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sabaka ma'ur rajuli al mar'a idan maniyin namiji ya riga zuwa akan maniyin mace naza alwalad shi mijin sai ya ɗauki wannan yaro wa idza sabaka ma'ul mar'ati naza'at idan kuwa maniyin mace ne ya riga to ita za ta fisgi wannan yaro hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisi na 4880 wa gairihi kamar misali sunan abu dawud sannan akwai hadisin tauban baya ga anas bin malik wanda ya taho da lafazi ma'ur rajuli abyad manzo Allah yace maniyin namiji fari ne wa ma'ul mar'ati asfar maniyin mace kuma ruwan kwai fa idan tama'a idan maniyi biyu din suka hadu fa ala maniyur rajuli maniyal mar'a ya zamanto maniyin namiji ya rinjayi maniyin mace ubkira bi iznillah zai zamanto dan da za a haifa zai zama namiji da izinin Allah tabaraka wa ta'ala a kaga amsar da mazan Allah ya bada sai ya ce bi iznillah saboda dama sababi ne kawai wannan wa idza ala maniyul mar'ati maniyar rajul idan maniyin mace ya rinjayi yawan maniyin namiji ana sa bi iznillah a wannan lokaci za a samu ya mace da izinin Allah wannan hadisin yana cikin sahihu muslim hadisi na 315 sannan akwai riwaya tana na Aisha radiyallahu anha na Aisha ta kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ala ma ar rajuli ashbaha al-walad ahwaluhu idan ya zamanto maniyin mace ya jayi yawan maniyin namiji to wannan yaro zai ɗauki kamannin kawunnansa kamanninsa zai fito ta sashin dangin uwayensa wa idan alama rajuli ma'aha idan ko maniyin namiji ya rinjaye nata ashbaha a amamahu wannan yaro zai ɗauko kamanni ta sashin baffanninsa wato yan uwansa ta wajen uba daga nan dangi za a ɗauko daga cikin kakanni sai a ɗauko guda sai a ba mu wannan yaro siffarsa ba mamaki kai baka ma taɓa sanin shi ba amma za a ɗauko siffan wani daga cikin baffanninka a ba wannan yaro ko ko ko siffan wani daga cikin kawunnan yaron kai eh, a ba ma yaron wanda riwayar eh, tana cikin sahihu muslim eh, hadisi na 314 sannan akwai hadisin abdullah bin abbas wanda ita ce riwaya na hudu wanda zai tabbatar maka magana ta zo da dama daga bakin annabi muhammad ta samu riwayar sahabban manzon allah da yawa abdullahi bin abbas ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam يلتقي الماءان فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنست wanda riwaya ce da ta zo cikin al-musnad na al ahmad in ka duba fathul bari mujallad na bakwai shafin 273 ibnu hajar al-asqalani yana cewa ya haɗa hadisan nan gaba ɗaya sai yana bayanin su yace ka annal murada bil uluwi kunu yakunu bi sababi shabhi bi hasabi kasra in ka tara hadisan manzon Allah zaka fahimci kamar annabi yana nufin idan maniyi ya fi yawa ta gefe guda to kamannin yaro zai fito ta wannan gefe bi haifu yasiru al-akhar maghmuran fihi bidhalika yahsulu shaba وقال القرطبي al شكو الامام القرطبي Yana bayani akan haka yadda ibnu hajar ya dauko cikin fathul bari bayan ya kawo hadisin sauban yana sharha akan sa yace bi anna al murad bil ulwi as-sabq وهو تأويل الغلو في حديث عائشة وأما حديث ثوبان فيبقى الغلو فيه على ظاهره فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث والغلو علامة الشبه كان يدعوك مغنى كما كشي بيو kashi na farko manzon Allah yana nufin wanda maniyyansa ya riga isa mahaifa to za a samu jinsin halittar yaron ya fito ta wajen kamar misali idan maniyin namiji ya riga isa mahaifa to namiji za a haifa wal ulu idan maniyin bayan ya isa mahaifa ya zamanto yarin jayi yawan na mace to bayan namiji za a haifa sannan yaron zai fito da kamanni ta sashin ubansa fayar tafi wal ishka hmm. wanda hatta ibn al-qayyim al-jawziya shi ma ya irin wannan bayani in ka duba littafin sa da ake kira tuhfatul mawdud bi ahkamil mawdud shafin 221 in sabaqa ahad maain in sabaqa أحد الماءين سبب لشبه لشبه السابق ماؤه وعلو أحدهما سبب لمناجسة لمجانسة الولد للعالي ماؤه فهنا فها هنا أمران سبق وعلو وقد يتفقان وقد يفترقان ibn al-qayyim al-jawziya yace abubuwa guda hudu ne zaka ɗauka game da waɗannan hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam yi bayani na halittar ɗan adam akwai riga isar maniyi mahaifa akwai yawan maniyi ya rinjayi na mace ko ko nata na namiji sannan daidaituwar wato maniyin su iso mahaifa a lokaci guda kaga na uku kenan ko kuma ya kasance yawan maniyin mace da na namiji su zo daidai ya ce waɗannan abubuwa guda hudu a dalilin su Allah maɗaukaki yake caccanza halittar ɗan adam ke sa zaka ga wani lokaci a haifi ɗa namiji wani lokaci a haifi ya mace kuma gashi iyayensu guda a wani lokaci kaga ɗan ya ɗauko kamanni ta sashin uwayensa wani lokaci kaga ɗan ya ɗauko kamanni ta sashin ubanninsa a babbanninsa wato a dalilin waɗannan abubuwa guda hudu ne wato ilimi ne wanda Allah tabaraka wata'ala ya sanya shi a cikin littafin at-taura shi yasa Allah ya ce ya sanya ilimin komai cikin littafin at-taura kuma yahudawa suna da sani kai, duk da cewa sun shafe abubuwa da dama amma sun san ilimin da babu mai sanin shi sai annabin Allah don haka yasa suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya akan haka shi kuma manzon Allah ya ba su amsa mas'ala ta biyu mun ji cewa Isra'il suna ne na annabi Yaqub kamar yadda ya taho cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ayar alkur'ani ta tabbatar mana da cewa isra'il din nan annabin Allah ne a gurare kamar guda biyu na farko shi ne inda muka karanta suratu ali imran aya ta 93 sannan akwai suratu maryam aya ta hamsin da takwas, inda Allah ya ce ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله مدوكاكي بايا جير النباوة سيشي أولئك الذين أنعم الله kun ga waɗannan suna daga cikin mutanen da Allah maɗaukaki ya musu ni'ima minan nabiyina annabawan Allah min zurriyyati Adam da kama daga zuriyar annabi Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin da waɗanda muka ɗauke su tare da annabi Nuhu a cikin jirgi wa min zurriyyati Ibrahim da waɗanda suka fito daga zuriyar annabi ibrahim wa isra'il da kuma annabi isra'il a shi kaga akwai annabi da ake kiransa isra'il wa mimman hadaina waɗanda mun shiryar da su wajta baina muka zaɓe su muka fifita su akan sauran mutane idza tutla alaihim ayatul rahman idan aka karanta musu ayoyin Allah mai rahama kharru sujjadan wa bukiya sai su faɗi suna sujuda suna kuka saboda tuna girman Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya karfafa mana imani a kaga kenan cikin alkur'ani an samu gurare guda biyu inda Allah madaukaki ya kira sunan annabi da cewa Isra'ilu aya ta 93 na suratu Ali Imran da kuma aya ta 58 na suratu Maryam wannan Isra'ilu din ya samu tabbaci cikin hadisin manzon Allah cewa shi ake nufi da annabi Yaqub alaihi salam wanda in aka ce maka banu isra'il ana nufin ‘ya'yan annabi yaqub saboda ya haifi yara goma sha biyu waɗannan yara goma sha biyu su suka samar da zuriyar da ake kira banu isra'il akwai bambanci a ce maka wannan yana cikin banu isra'il da a ce maka wannan ba yahude akwai bambanci eh, ba yahude ana nufin mai riko da addinin yahudanci wanda addinin yahudanci bai takaita kan banu isra'ila ba baka da labarin a Ethiopia akwai Yahudawa da yawa a nan Afirka ana samun Yahudawa bakar fata kaga ya rungumi addinin Yahudawa wanda duk ya shiga addinin Yahudanci ana ce mai ba Yahudi amma banu Isra'il ana nufin waɗanda suke da asali da annabi Yaqub alaihi salam wanda babu mamaki akasarin su din su ne Yahudawan amma ba dukansu ba sannan kuma kana iya samun musulmi cikin banu Isra'il don haka in aka ce wanda yana cikin banu isra'il ba a nufin kafiri amma in aka ce wanda ba yahude ne to ana nufin kafiri ne saboda addininsa na yahudanci ne to shin tun da an tabbatar da isra'ilu sunan annabin allah ne daidai ne mutum ya samu ɗansa suna a yanzu isra'ilu misali ka samu haihuwa sai ka samu ɗanka suna Isra'il? malamai suna cewa babu laifi saboda ko sunan annabin Allah ne gashi ya zo cikin alkur'ani ya zo a hadisin manzon Allah har ma cikin malaman farko an samu masu suna Isra'ilu akwai malamin da ake kiransa Isra'ilu bin Yunus bin Abi Ishaq as-Subai'i wannan malamin Isra'ilu yana daga cikin fitattu amintattun malamai waɗanda wato ruwatul kutubi sitta al-huffaz الإمام البخاري مسلم الإمام أبو داود الإمام الترمذي الإمام النسائي الإمام ابن ماجه سنرويتو حديث شيء ga saboda karfin ilimin mutumin amintaccen malami ne a tarihin musulunci ka duba siyaru a alamin nubala mujallar na bakwai shafi 355 a an samu malami mai suna isra'il don haka babu laifi don ka samu ɗanka suna isra'il kenan a da wasu malamai na yanzu suna cewa gaskiya kar ka sa sunan Isra'ilu a yanzu shi yafi dacewa dalili saboda yanzu kalmar Isra'ilu ta canza ma'ana har ma akwai ƙasa guda mai suna Isra'ila wanda wannan ƙasa a duniya ta shaideta da cin zalin musulmai cin zalin falastinawa da ƙulla makirce makirce da sharrin da duk ake a duniyar nan sunan kasan isra'ilu kaga kenan kalma ta isra'ilu ma'ananta ta canza daga yadda aka sani a zamanin da tunda ma'ananta ta canza an samu ma'ana na sharri ya shigo ciki to nisantar irin wannan sunan shefi dacewa wanda ma cikin malamai kamar misali bakar abu zaidin Allah ya ji kansa marubucin littafin da ake kira mu'jamul manahil lafaziyya yake daga cikin malamai waɗanda ke ganin kuskure ne ma ka yarda akwai ƙasa mai suna Isra'il saboda kalma ta Isra'il tana da girma a wajen Allah sai dai a ba ma wannan suna daban amma Isra'il a ce shine sunan kasar Yahudawa mun ba mu yadda ba in ji wannan malami saboda wato tsananin kishi na addinin musulunci ka duba littafin sa Mu'jamul Manahil Lafaziyya shafin 93 na'am tunda sun ba mu kasar su suna Isra'il Isra'il din ne amma tunda kalma ta Isra'il ta canza ma'ana to ya kamata musulmi ya nisance ta wato kenan kar ka ba ma ɗanka suna isra'il a dalilinsa saboda ba abin mamaki ba ne duk sa'ilin da wani ya tashi la'antar banu isra'il allah ka la'anci yahudawan ƙasan isra'il wannan la'anta in ta tashi tafiya ɗanka da yake yana da burbushin sunansu kuma la'anta sai ta ɗan shafe shi shi ma to don haka kar ka fara ka bari kar ka sa wannan suna shi fi dacewa nan ya kamata mu takaita Allah madaukake sa albarka cikin abin da muka faɗa Allahumma ghfir lana warhamna وتجاوز عن سيئاتنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا akwai mai tambaya yake cewa babansa ya rasu zai iya yin itikafi ya ce Allah ya bashi lada babu shakka malamai suna cewa dukkan wani aiki da za ka yi da jikinka na ibada to ba a yi ma wani yadda ba ka yin sallah ka miƙa ma wani haka nan ba ka yin kafi ka ba mu wani ka duba al-mughni mujallal na goma sha uku shafi ɗari uku da hamsin da biyu wannan ita ce fatawa um, fahimta mafi inganci ta ibn kudama wannan kuma yana cewa hadisi wannan magana hadisi ne ko kuwa akwai hadisi mai irin ma'anarsa ya ce duk wanda ya bi liman sallar tarawihi daga farko zuwa sa za a rubuta mishi lada kamar ya sallaci dare baki ɗayanta wannan hadisi ne man kama ma al'imami hatta yan sarifa katab Allahu lahu ah, qiyamu laila wanda ya tsaya da liman ana nafila ana sallar tarawihi misali har sai da liman ya yi sallama kafin na ya tafi komai daɗewar liman Allah zai rubuta mishi kamar ya kwana yana sallah babu shakka hadisi ne wanda ke nuna cewa ka tsaya a gama sallar tarawihi da kai shi fi dacewa amma kuma baya hana idan ka ga dama bayan an yarka a biyu ka bar sallar kai tafiya ka ka duba fatawa nurun ala darbi mujallal nabi shafin ɗari tara da ɗaya maganar bin bas rahimahullahu ta'ala ah, wannan ita ce abin da ya faɗa sannan wannan ke cewa ko zan iya auren yar wana kauzin broda bi ma'ana dan na? can I marry my cousin brother's daughter kamar misali kenan wato uh, mace ce zamanto ubanta yana dan wa da kane da shi wannan shi yana iya aurenta kamar misali dai mu fito da abin a fili kamar kai ne ka auri yar dan babbanka babbanka yana da ɗa in an ce babba wan mahaifi ko kanin mahaifi yana da ya sai kai ka aure ta akwai laifi malaman sunna sun ce babu laifi ka auri yar eh, abin nan babbanka da jikan babbanka da tattaba kunnan babbanka ka zo fatawa Allah ta da'ima juz'i na 18 344 wanda aka hana ka aura ita ce yar babanka ko kuma yar mamanka waɗannan haramun ne gare ka amma babbanka ya haifi ya halal ne ka aura sannan ɗan babban naka in ya haifi ya halal ne ka aura kai malamai sun ce babban naka in ya saki mata halal ne ka aura ba mahaifinka ba Allah ya sa an gane ka duba al-muhalla lokacin da Allah madaukaki ya tattara magana akan batun aure cikin suratun nisa sai da ya kirga matan gaba ɗaya sai Allah ya ce wa uhilla lakum